mu'amalanmu da ayyukanmu muka bambanta lamarin da yake na Allah ne da lamarin da yake na rayuwar duniya ne to dole mu gyara wannan fahimtar mu gane cewa dukkan lamari na Allah ne idan an nufi Allah da shi dukkan abin da aka nemi aka nufi yardan Allah da shi wajibi ne a kyautata shi musamman kuma in muka tuna cewa dama Allah subhanahu wataala ya aje mu a bayan ƙasa ne don imaran wannan bayan ƙasa huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha wasta'marakum fiha ashe kai khalifa ne na Allah subhanahu ta'ala cikin kulawa da wannan kasar tasa cikin kulawa da wannan halittar nasa don haka idan ko kai khalifan Allah ne subhanahu ta'ala, to komai da komai Allah subhanahu ta'ala yana so ɗazun nan muka karanta a wajen khutba yadda Allah subhanahu wataala shi da ya halicce mu shi da ya halicce mu yake gaya mana ya ya ya tsara halittar duniya was sama'a rafa'aha wa wada al mizan ta fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsiru mizan to zaka yan uwa dukkan wannan abin da muke gani a duniya abin da ake nema da mu'mini shine duk abin da zai yi ya ga cewa yana nufin Allah ne da wannan abin bature ya yi nisa cikin kyautata aiki amma abin da ya sa shi ya yi nisa cikin kyautata aiki shi yana da raƙib ne yana da tsari ne mai kula da shi da bai ba shi daman ya kauce daga hanya ba wato idan za ka yi wannan ruwan to akwai wata hukuma wadda za ta tabbatar ruwan nan an yi shi zuwa standard kuma wannan hukumar idan kai wasa ba ka yi wannan ruwan zuwa standard ba to in ba baka hankali ba za ka iya rasa license ɗinka na samar da wannan ruwan wannan yasa mutum zai tsaya ya aikata da kyau na'am to Allah subhanahu wataala yana son wannan natijan amma baya son wasilar yana son wannan natijan a kyautata din amma ka zama ka kyautata ne dan kana tsoron wani kada ya kwace maka license ba dan Allahn da ya yi maka umarni da kyautatawa ba to annan ne ake son kai musulmi ka kai wannan mutumin cikin kyautata shine anta abudallaha ka annaka tara ka annaka tara ka kai wannan baturan ko wannan mai kyautatawan cikin kyautatawa kai ka ce mai kulawa da abin yana tsaye a kanka kana kallon shi yana kallon ka to idan an kaddara kai baka ganin ganinsa to ai kana da yaƙinin cewa yana ganin ka tunda kana da yaƙinin cewa yana ganin ka to ya kamata ka san kasancewan kai mai kulawa da kai akan ka aikata yana kallon ka don haka sai ka kyautata saboda kallon da yake maka ka san cewa kuma ya yi maka umarni da kyautatawa kuma ka san akwai yardansa idan ka kyautata akwai suhudinsa idan ka munanta wannan sakafar ta daina raba lamarin duniya da lamarin wato mu kirkiri wasu lamari mu ce wannan lamarin duniya ne za mu yi yanda muka so a ciki wannan lamarin lahira ne shine ya wajaba mu yi daidai to wannan yana daga cikin manyan kurakurai wannan kurakuran suna da asali ba na so in shiga cikin tafasil ɗinsu amma za a iya cewa sun daɗe kwarai da gaske amma in muka tuna in muka tuna Abdulrahman ibn Aufin wanda ɗaya ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wanda yake cikin al'asharatul mubasharu na biljanna watan goman da aka yi wa albishir da aljanna idan muka tuna me ya yi lokacin da dan uwan shi ansari ya ba shi rabin iyalinsa da rabin dukiyansa me yace masa Allah ya maka albarka cikin iyalinka da dukiyanka nuna mun kasuwanku da wannan nuna min kasuwan naku wata na faɗi wannan ne saboda kada ka koma ka ce ai ga hadisai nan misali sayyidina Abu Huraira ya ce mafi sharrin wuraren ku kasuwanninku sayyidina Abu Huraira ya zo ya sami mutane a kasuwa ya ce masu gaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can ana rabawa a masallaci suka je masallaci ba su ga komai ba sai masu sallah da masu karatu da masu ibada masu zikiri wato ya dawo ya ce masu ai wannan shine gadon manzon Allah ka ce a'a to ai gashi an raba lamarin duniya da lahira a'a wato maganar da muka yi ne na wasila da raya. idan ya zama kasuwanci kana yi kawai don istirza don duniyanci da sauransu to wannan ya zama lamarin duniya amma mutumin da zai je kasuwa don ya amfana ya amfanar da addininsa ya amfanar da al'ummansa ya wadata daga bara ya wadata daga nema daga wajen wasu shi ma ya zama mu'mini mai ƙarfi to wannan sashe ibada shi ma yake haka kowane sana'a so da karka tashi a matsayinka na lebura za ka je wajen sana'anka na leburanci ka tafi da sunan kawai neman kuɗi za ka yi ka je ka sami kuɗi don ka cutu a'a ka fita da niyyar cewan za ka je ne don kai kasabin halal don ka nemi halal da za ka wadata daga shi da shi daga fadawa cikin haram kuma ka sami karfin da za ka kara amfani da abin da ka samu cikin bautan Allah idan wannan shi'urin ya lullube ka kuma ƙari akan wannan da za ka kara ƙarfafan al'umman musulmi wannan aikin gashi al'umman musulmi sun yi karanci a cikinsa wannan sana'an gashi al'umman musulmi sun yi karanci a cikinsa to zan yi saboda kishi na da addinin musulunci da so na da al'umman musulmi to kai ba gashi ka ma sami gara basa ba kana wajen leburanci kana samun lada dan me ba za ka yi haka ba ba tare da ka buɗe baki kana zikiri a'a wannan niyyar taka kawai kana yi ne dan Kishin ka da addini kana yi ne don ka yi iktisabin halal kana yi ne don ka je ka taimaki iyayenka kana yi ne don ka rufa wa iyalinka asiri ka kyautata niyyanka cikin wannan to wannan zai mai da shi aikin Allah kuma zai wajabta maka kyautata shi kamar yadda kake kyautata ibadan da kake kira ibada idan mun fahimci wannan a asali na farko cewa ba za mu iya haƙƙaƙa kyautata aiki ba har sai mun daina raba lamarin lahiranmu da lamarin duniyanmu mun kalle su gaba ɗaya a matsayin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala watan Allah muke nufi da wannan aikin da muke yi to abu na biyu shine kyauta in kasancewan Allah subhanahu ta'ala kake nufi da abin da kake yi babu shakka za ka yi kokari ka haƙƙaƙa makamin muraƙaba shine an Allah ka annaka tarahu dinnan fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka dinnan fa innahu yaraka akalla kasancewan Allah yana ganin ka tafasi menene mura'atin tafasir idan aka zo ku biyu aka ba ku dinki wani kowane layi ɗaya ƙila yana son sai ya amfani da wani kalan zare kila kuma sai ya bi layin sau biyu saboda ya zauna da kyau kila in ya gama sai ya goge don wani eh, ma'anan shi ya fito da sauransu to waɗannan ƙananan tafasil wani kuma yana ganin ai ba za a gane ba bari in haɗa kawai in yi abin da a fuska in aka zo za a gaji iri ɗaya ne amma a haƙiƙa da bambanci to rashin fahimtar faman ya'mal mithqala dharratin mithqala dharratin khairan yarahu wanda ya aika daga cikin aikin alkhairi idan kai driver ne baka ganin wannan kyautatawan da za ka yi a cikin motanka da sana'anka da tafasil ɗin wato kananan tafasil na wannan motan da za ka kyautata ba ka ganin yana cikin aikin alkhairi da Allah subhanahu wataala ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan ko bi kwatankwacin kwayan zarra na alkhairi kuma Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu misalai muka gama ce. ta an ba ta sannan kuma in ka juya ta baya ka ga abubuwa na munantawa abu karami kwanan nan muna ta magana akan munantawa dabbobi wasu za su rika ɗaukar shi wannan to menene a ɗauki shanu a ɗauki ƴar ƙaramar mota starlet a sanya shanu guda biyu a ɗaure su a matse su a takura su a ciki saboda a ganinka shi wannan bai dabba ne alhali manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaya mana azabtar da dabba yana kai mutum zuwa wuta dabba azabtar da dabba an azabtar da dabba an tafi wuta ko mun sani dai dukan mu hadisin kare ko na matar ta A afwan hadisin eh, kuliya karka ce ai wannan ba za a gani ba saboda shi Allah yana gani karka ce wannan ba za a damu da shi ba ka yi ƙoƙari ka ga komin ƙanƙantan abu wato a cikin manzuman wannan aikin da kake yi to ka yi ƙoƙari ka kyautata shi ina yawan gaya wa 'yan wata rana na kira wani ma'aikaci sai ce a ce a wannan 'yan Najeriya ke wannan ya ce mu 'yan benin ne saboda haka mu idan muka ce ga watan ba musulmi ba ne ya ce mun ai shi ba musulmi ba ne cewa shi ɗan benin ne ya ce idan muka ce ga kuɗin kaya ga haƙƙinmu to kuɗin kayan nan ka tabbatar kayan za mu saya da shi haƙƙinmu kuma shi ne haƙƙinmu ya ce amma ku mutanenku su ne suke ba da lissafi tilasta mana irin wannan muhazara duk wata sana'a ba komai abin duk wata sana'a duk wata sana'a yanzu wanda akwai musulmi yana yi akwai 'yan uwanmu waɗanda ba musulmi ba ko a yana yi suna yi to in ba a yi hankali ba sai ka samu wannan wanda ba musulmin ba ya fi kyautatawa da riƙe amana a cikin wannan sana'an akan musulmin kyautatawa ta fuskan wato zai yi ban, iya bayyana abin da nake nufi da uh, kula da details ba ta, ta falsafan faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu to kyautatawa ta fuskan kula gara ka baiwa Solomon Solomon da ka baiwa Sulaiman kana ji kana gani me yasa ya fi kula da tafasil mun san abin da ake nufi da kula da tafasil zai yi ban bayani da kyau ba amma har in ya gama gyaran motan ya wanke ya wanke ta ya goggoge da kyau ya kawo maka sashi ne na itƙanin da muka haɗu yau don tattauna shi in mai guga ne in ya gama gugan ya gyara ya sa a leda ya inganta su ya kawo maka sashi ne na itikani kuma shi ne abin da muka haɗu don haka karka ɗauka za ka ji ayoyi da hadisai ne a'a ko za ka ji abin da baka sani ba ne a'a shi ne wannan ɗin abin da muka haɗu don ne maganansa kai magini ne ka tsaya ka kyautata gini kai manomi saboda ina kyautatawa ka kyautata ko da za ka sa kuɗin da yawa saboda ya zama da bambanci ka yi akwai waɗanda suna nan kyautatawan suke nema kuma ba ma don haka ba ka kyautata don ma'anan farko da muka faɗi don Allah na son kyautatawa sawa'un wanda ka kyautata ma zai gode ko ba zai gode ba zai ba ku lada iri ɗaya da kai da wanda bai kyautata ba ko ba zai baku ba zai gane kai ka kyautata ko ba zai gane ba duk ma mu bar waɗannan bonus ne bonus ne riban kafa ne in sun zo an gode in ba su zo ba ba komai ka kyautata don Allah subhanahu ta'ala yana son a kyautata ko ai Allah na so shikenan ya isa dukkan wani tabriri ya isa dukkan wani ba da dalilin da yasa ka yi abu saboda ka yan uwa gaskiya a matsayinmu na al'ummar musulmi a ƙasashenmu muna buƙatar mu kawo karatun kyautata aikin sun ɗauki Solomon sun bar Sulaiman ba don ƙila ilimi tarin shi Solomon ya fi Sulaiman ba ba don ƙila iya aikin ko saninsa ya fi shi ba a a kyautata yadda ya ƙaddamar da kansa wajen neman aiki ka zo presentation ka zo cin a ka Ila ma cv da ka gama rubuta shi da kai printing na ɗoshe kai kaman kaman sanda kuma ake cewa ka nannaɗe shi ka da shi kaman wani abu ka saka aljuhu ƙila ko ƙila baka tsaya typhus suna nan ba abin da yake wannan wajen ke bukata wani abokina har muna son mu ɗauki limamai a wani masallaci a garin nan sai na matsa masa da Allah ya shiga cikin masu nema to shi layin da ya karanta ilimin jarida ya karanta to kuma a aikinsa akwai abin da ya shafi irin layin abin da ya karanta din akwai aiki akan irin tasirin fina-finan mahaddacin qur'ani ne kai malamin addini ka zauna gaban malamai ka yi karatu kana da abubuwa da zaka kaddamar a abin da ya shafi limancin da ake magana ka cika sivin ka da abin da bai da alaƙa da masallaci da limanci tun daga nan ya disqualifying kansa me nake so in faɗi ko kuma ka zo wajen kaddamarwan ka ga wani irin shiga yi ya kaddamar da kansa saboda kai zahidu ne kai me ake cewa kai duniya bata dame ka ba to ai kasa fahimtar shi yasa muka yi kokarin bayanin menene duniya manzon Allah sallallahu alaihi mutum ne ya gani cikin datti cikin datti guji-guji kan shi irin na wani abokina da bana son kalle shi a gana kalle shi a gane shi ya ce masa wato yana nufin a cikin masallacin nan ba zan kalle shi ba amma a ya ce masa Allah yana son in yayi wa bawa ni'ima a ga asarin ni'iman a tare da bawa inna Allah yuhibbu idan an ama ala abdin an yura asaru ni'matihi alaihi Allah idan yi wa bawa ni'ima yana son a ga asarin wannan ni'iman tare da wannan bawan Su raga ba wanda ya ce ka je ka zo ka zo guju-guju ba tsari da sauran makamantan waɗannan duka waɗannan suna cikin sashen kyautata aiki da 'yan uwa gaskiya muke buƙatan mu fahimce su in muka lura zai yi a ce ah to ana ta maganar kyautata aiki a kamfani ko a ma'aikata ko a masana'anta ko kaza wannan maganar duniya ce amma kamar yadda na ce na yi togaciya tun farko ba wani abu sunan shi maganan duniya daban maganan lahira daban wannan ilmaniyanci sura kayan uwa mu muhimmanta tafasi mu san cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu akan wannan tafasi gobe kiyama kuma shine tatfifin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana bone ga wanda suke yin shi idan muka fahimci wannan muka fahimci ana kyautata aiki dan Allah ne kawai to insha Allah faƙafar itqan za ta bi jikinmu za mu zama muna kyautatawa ba don jiran sakayyan wani a nan duniya ba ah, kada mu damu kada mu damu da cewa duk mutane ga yadda suka zama manzan Allah sallallahu ya san wannan shi yasa ya gaya maka ya yace to la takun Ta taqulu in ahsana an-nasu ahsantu wa in asa'u asatu walakin wattinu anfusakum ahsana an-nasu am asa'u kai dan Allah kake abin da kake tunda dan Allah kake yi to ba ruwanka da shin duk mutane sun lalace yanzu in ba a yi haka ba za a sami kasuwa ba ko a'a ka rika kallon Allahn da kake nufi da shi ka kyautata saboda shi domin akwai wani abu banda wannan riban da kake ta hankoran samu akwai wani abu daban wanda shi kuma nufan Allah da kyautatawa yake ba da shi shine albarkan abin da za ka samu daga sana albarkan mun ji sun yi me ake cewa rashin gaskiya sun sami miliyan ɗaya ka yi gaskiya ka sami dubu ɗari Allah ya zare wa miliyan ɗayansu albarka Allah ya sanya wa dubu ɗarinka albarka me ka rasa ka ɗauki dubu ɗarin ka ƙila ka je ka sayi wani fuloti misali ya ɗauki miliyan ɗayansa ƙila ya je ya sha iska a turai misali nake yi ko ya je ya sai mota mai tsada daga fitowa ma ƙila saboda Allah ya zara albarka dama nushin gaskiya ne wani ya je ya buga mashi motar shikenan an kai ta an saida ta kwantai me aka yi kaddara duk baka ga wannan ba ina yawan faɗa wa mutane in dai ka ga mutum da albarka in dai ka ga mutum da albarka to akwai kason iyayensa a cikinsa zai yi iyaye kai tsaye zai yi iyayen iyaye zai yi iyayen iyayen iyaye ko shine zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana tahayyaru li nutafikum فإن الإرقى دساس شيني الله يجي قيامنا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وكان أبوهما صالحا واسمع لما تكتشي كاكنسو نينا چنسا to ba komai ne yake haifar da wannan ba wannan albarkar shine ciyarwa daga halal kaman ciyarwa daga halal ciyarwa daga halal a wani ya mun yi magana kwanaki kamar wata ɗaya ko biyu da wani ɗan uwa muna magana wai ina mamakin irin iyaye kaga sun fita tun safe har yamma suna kasuwa amma 'ya'yansu nagartattu ya haifi ‘ya'ya arba'in amma ba wanda ko kara bai taɓa ɗauka ya sa wuta ya sa a baki ba wai da sunan shi tabar wasa balle ita kanta taban balle munanan ƙwayoyi dukansu Allah ya kintsar da su ko mafi yawansu ko ba sai ga ba wani tsayuwa ba ne amma tsayuwan shine an ciyar da su daga halal kaga wani yana ta wahala yana ta tattalin 'ya'yan a mota yana tare da su duk inda za shi tare ba ya son ya ragu da su amma su ta faddarewa da sun taso kenan sun zama drug addicts sun zama wannan sun zama wancan karatun a kasan gamawa a kore su a jami'a kaza makamantan waɗannan ba komai ba ne galiban galiban ban ce duka ba Allah yana jarabawa ko Allah yana jarabawa a tun daga kan'ana nan daga annabi nuhu alaihi salam amma galiban an ciyar da su daga haram ne ko daga shubha to shi daga cikin wannan halal din abin da aka samu ta hanyar kyautata aiki babu alkushu a ciki to su kuma nata'ij ɗinsa da amfaninsa da abubuwan da haka zai iya haifarwa ba su da iyaka wato ba abu ne wanda zaka iya cewa in na kyautata ga abin da zan samu wannan suna nan ba su da iyaka sakayya a nan duniya zaka yan uwa balle kuma a ce wato wannan duk muna magana fa a lamarin duniya balle kuma mun fara da misali da sallah ko yanda mutum yi sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya koma ya sake sallah bai yi sallah ba ko manzo Allah sallallahu alaihi ya ga mutane suna sun yi alola cikin sauri ba su tsaya sun nutsu sun yi ta ba Ya ce wailun lil aqab minan nar ba shi ya ce masu la yusalli yanna ahadukum illa fi bani quraiza kila ma wasu suna sauri dan su sami sallar ne wato a banu quraiza din da amma duk da haka saboda gaggawa da rashin kyautatawa manzan Allah sallallahu alaihi mun ji abin da ya gaya masu. kuma mun san dai hadisan yanda ake koyar da ibadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan kai ruku'u hatta tatma inna raki'an ko jami'u a'dha'ika haka in ka dago haka in ka koma haka duk me wannan yake nuna mana kawai mujarradin motsin ko yana koya mana mu kyautata aiki idan sahu ne a sallah ga yanan ai ta nuna mana ya ake son mu jera sahun mu ya ake son mu jeru la taqtalifu fa taqtalifa qulubukum kafafun mu kafadun mu su jeru kafafun mu su jeru duk me yasa wannan kyautata aiki itqan saboda haka babu waje ga rashin kyautata aiki a da'irar musulunci da haka yan uwa a ina ganin abin da nake son faɗi na faɗe shi da sura mujaza ko da yake na rubuta wasu abubuwa da yawa shi sa na ce da a je a kawo amma sai na ga ba bukata a domin kaddamarwa kila Allah subhanahu ta'ala ya so muhadarar da zama a wannan sura wato a sura kamar fira-fira ba a yanda na so da farko wato tsararriyar muhadara rubutacciya ba kila rubutacciyar za ta zama don wata rana a amma ina kyautata zaton saƙon ko abinda saƙon ake so a isar to ina kyautata zaton ina fatan Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya sa mu zama mun isar da saƙon da ake son isar duk da ba abu ne wanda yake za a iya wato istilham ɗinsa a iya shi a gane shi a rana ɗaya ba amma muna fatan wannan ya zama cikin abin da muke maimaitawa kullum da yawa daga wuraren ibadan abokan zamanmu wannan yana cikin abubuwan da suke koyawa mutanensu a wuraren ibada to muna buƙatar mu ma mu ɗaga shi'ar na kyautata aiki a cikin al'ummanmu kyautata aiki kyautata dukkan ma'anonin aiki kada ka ce dan yanzu mutane sun ɗauka ma kamar abin da za a yi dan Allah kamar ba sai an inganta shi ba in sadaka in tuwo za ka bayar abinci to ba ruwanka jagwalgwalo ake kira ko jagwalgwalo ka ɗauka kawai ka bayar idan riga ne sai ta yi datti ta lalace ba ruwanka da ka ɗauka ka wanke ina gaya wa 'yan uwanmu na kafila ga sunan su malam mustapha yanzu haka ana cikin shaharul kiswa shaharul tufatarwa ina yawan gaya masu ban san ko suna na san sun fahimta cewa abin da nake so ni ba wai ba da rigan ba mu koyi rigar ma in za mu bayar inda inda ta yage sai mun ɗinki sai mun wanke sai mun goge sai mun sa a leda ko da wacce muka saba sawa ne in za mu ba wanda za mu bashi mu bashi cikin karamci ba duku-duku da ita guju-guju mu ɗauka mu bayar ba kuma ‘yan uwa abin da kyautata aiki da rashin kyautatawa wato mara kyautata aiki abin da yake bukata ya iso zuwa ga matsayin mai kyautata aiki babu yawa ba amma damage din rashin kyautata aikin shi kuma yawan shi ya wuce tunanin mutum yakan iya zama yakan iya zama rasa rayuka yakan iya zama rasa dukiya yakan iya zama wato Allah ne kadai ya sani damage ɗinsa ko mai gyaran mota maimakon ya tsaya ya tabbatar kowane noti ya shiga ya ɗauki abin da zai gwada ya tabbatar sai ya ki saboda yana sauri ana kama hanya sai taya ta fashe sai accident sai a rasa rai sai mai gini maimakon ya tabbatar ya yi mix yadda ya kamata ko ya sa rodin da ya dace sai ya ki sai a gama gini a shiga ya rubuto da mutane gaba ɗaya a rasa dukiyar a rasa rayuwa. kila kila abin da yayi saving bai wuce abin da bai wuce ɗaya bisa ɗarin a wannan rashin kyautatawan watan bai wuce ɗaya bisa ɗarin abin da aka yi asara na dukiya kawai banda na rayuka ba kaga ashe bambancin wajen da rashin kyautata aiki yake da inda kyautata aikin suke bambancin ba mai yawa kwarai ba ne to amma san rai ne da gaggawa kulikal insanu min ajal sai ya sanya shi aikata abin da zai haifar mashi da gomammen da na sani Allah ya kare mu haka yan uwa don Allah mu daga take na kyautata aiki tun daga cikin gidajenmu cikin wuraren aikinmu tare da iyalinmu tare da wurinsa a wurin sana'anmu idan mu masu neman ilimi ne mu san cewa ilimin nan sai an kyautata shi ba sama sama irin karatun mukarrar ba karatun jami'a karatun boko a dan karanta sama sama a jarabawa a ci kenan a manta da shi ran da ya gama makaranta in aka ce ka karanta abu kaza ma a level 1 ya manta abin gaba ɗayansa su da ba ya yi sama-sama ne don ya jaraba sai ya ga abokin karatunsa ya zama wani abu sai ya rika dafa ajin kuɗi na na'am ajin kuɗi, amma shi kyautata aiki ya yi a lokacin da kai kuma kake algushu sai natijan ta bayyana maka yanzu Naka, a ba zan iya faɗin fiye da abin da na faɗa ba a ina fatan saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta isa yanda nake fatan isar da ita kuma Allah subhanahu wataala ya bamu ikon a amfani da wannan waton sakon a a wato yanda ya waje ba Allah subhanahu ya sa mu zama cikin masu kyautata aiki mun ga dai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shiga da datti da kazanta rashin tsafta mun faɗa ɗazu ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa wa wanda yake yi ashe ko daga tufafinka ko daga tufafinka yanzu yanzu akwai wani coci ba zai wuce ba zai kai kilomita ɗaya daga inda muke nan ba in aka ce maka ranar cocinsu in ka ga 'yan masu kula da motocinsu da tsara yadda motocinsu ke tsayawa za ka ɗauka manajojin banki masu tsara yadda motoci za su yi fakin kawai masu nun baiwa to yanzu wannan menene laifin wannan a cikin addini kuma ku tsara mutanen ku don me wa yace maka sai da kazanta zaka iya waɗannan ayyukan menene laifi in ka kyautata wannan kai ma sai kai kuwa mu gane wannan ba da wahala da wahala ban sani ba amma da wahala da wahala wanda ba musulmi ba lebura guji-guji da kayan leburanci ya wuce cuci da wahala me yasa mu musulmi muke duka waɗannan abubuwan dai kamar yadda na ce ɗan bambancin rashin kyautatawa da kyautatawa ba bambanci ne yawa ba wannan nuffa ce muhimmiya bambancin bambancin wahala bambancin abin da za ka ƙara ka zama mai kyautatawa ne abu kaɗan ne to amma muna buƙatan tashjir'i muna buƙatan wasaf ɗin ya zama wanda yake son kyautata aikin ne wanda yake muhimmanta shi ne muna buƙatan ya zama watan wanda yake riwadin kyautata aiki ne ko da yake kamar yadda muka ce ba wannan duka bonus ne mun san cewa in muka kyautata din ga yanan Allah subhanahu wataala ya wannan mun san misqala zarratin ko mun san zarra kwatankwacin ƙwayan zarra na alkhairi in ka aikata Allah subhanahu wataala sai ya aje maka wajadu ma amilu hadiran wala yuzlimu rabbuka ahada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ah, za mu so kamar yadda na ce muna zaune da daga cikin iyalin maulana Allah ya kara masa yarda da almajiransa da kuma dukkan mu almajiransa ne muna fatan mu zama haka muna fatan mu zama almajiransa radiyallahu anhu amma dai za mu so mu sami ta'aliki a ko na minti biyu ko uku daga maulana sharif abul fathi ko daga maulana imam harun ibrahim ko duk wanda aka zaba dai ya dan yi mana taleke ko daga maulana sharif mustapha zakir ko duk wanda aka zaba dai daga cikinsu ko na ɗan minti biyu ko uku a kafin kila kuma a buɗe kofa don tambayoyi ko kuma taliki daga sauran mahalarta domin wannan muhadarar ba ma ni na fi dacewa in yi ba ya kamata in yi mata in ɗan yi mukaddima ne sai a sami masana gudanarwa su zama su ne za su kaddamar da muhadara to amma insha Allah zuwa gaba za mu kokari mu ga mun tsara ta wannan hanya ne assalamu alaikum eh to ai sai a fara dan dan yin mana jawabi ko yaya sannan sai tambayar السلام عليكم ورحمة الله تعالى